kaunarsu wallahi ina mugun son fire ina yaro ka gane in suka zo kashe gobara wannan an shigo da mota anguwa <laughs> kaga dan fire service an haura an yi waye an yi ta kokarin a kashe gobara sai wannan abun kai a wani gobaran da aka taɓa yi a gombe <laughs> wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sunana abdulgai kuna min sanin cikakken sunan ka eh ini ba kowa bane yanzu yawan da suke kallon fim suka san ka a fim sun fi sanin ka da lukman ko a ce awal kaga to ni zaka zo ko sa a gaba kana wani suna suna na abdulgai ko zai san sunan ka ni ne sarkin wallahi sai inda ne tafi sai abin da na ga na malam fada okay ina so ka faɗa al'umma cikakken sunan ka sunana baba sadiq asalin sunan ka ai ba baban suna bane ba ba suna bane eh okay sunana Sadiq Muhammad Yalwa okay wanda aka ku sani da Baba Sadiq okay malam Baba Sadiq eh. a ah, wasu yan tambayoyi zan ba. to ina so yau lala ina so ka faɗa mun kai dan wani gari yau ne wallahi ni din na hada da ne eh amma dan wani garin ne kai hada da eh, ne eh dan wani garin ne ɗan gombe bauchi jigawa kaduna abuja mun gama wani abokin wanda ya ce a kaduna baban babansu ne yana ɗaya daga cikin babansu ga kabira abuja ok to kai ma ban sani ko kai ma familin ne wallahi lai ma da bana ka kabira abuja to kai yanzu da wannan saboda ko hiran da muka yi da shi ka san ni ina da ina da mahaifina ya mutu eh. amma ina da uba a gani eh. ah. the hirar da muka yi da babana mm-hmm. which is of the babba My Pina da ke babana da ke rai mm-hmm. wala da shi aka girgira abuja tun lokacin da aka suna lagos da aka girgire su suka dawo kaga babana da shi aka girgira abuja ni dan gombe kwarai da gaske yan tambayoyi zan maka to Allah ya sa ya eh. kanka ni gaskiya yadda na tsinci kaina a Kannywood mm. ah, na samu yan uwa ne makusanta abin mm. amma ban taso da ra'ayin abun ba ban taso da sun abun mm-hmm. ba tsam duba da na samu yan uwa makusanta abin irin akwai musamman ma'azu ya mm. musa ma'azu irin su sami yaro da kuma lalumar umar na ke dukkan su yi yan uwa na mm-hmm. su ne suke kusa da kayan industry mm. ni ba dan tambayi ba ma taɓa tunanin zan yi ba amma shekaru da yawa guda sun je gombe mukan je wurin saboda wasu su zai zo gida ya ɗauke mu ta wurin dinga aikace aikace a wurin amma ni ban taɓa ma tunanin zan tsinci kai ma a matsayin ɗan fim ba <clears throat> ka gane mm. so amma kuma tun ina yaro idan ina noman rayuwa na ko a makaranta ina noman rayuwa na sai mutane su dinga ce min kai kan sai ka ce dan drama saboda mutane a wasu su ce ina very jovial wasu irin kawai dai komai sai a ce wannan kamar acting yake tun fa ban san abun ba ban ma taɓa tunanin kuma abun zai iya zama haka ba so na gama makaranta na na tafi a katsore makaranta idan na zo bukiyar kano so na kan zo idan na zo ina son ne a gidan su su tun kafin sauran wasu yayin musu dawo kano daga nan su a suleiman da ya ali su ya jamilu da su lokacin usman a ne da ya fara zama a kan so eh a kano in mun zo gidan shi muke zuwa mu zauna to in za a tafi aikin mukan bi su bai eh, mu je dai haka ina kallon yan fir kawai dai ni ba dan fim bane ni dan makaranta ne tunda daga makaranta weekend ke zuwa kano sai ka koma makaranta sai na koma makaranta mm. su wataran si Muhammadu Ma'azu kanin usman ma'azu wanda kanin maryam a cikin labari na mayan kuɗa eh, wani eh, mai dan katon kan nan muhammadu eh. ga gani kar ka gashi ɗan ƙarami ne ba na an girme shi kaɗan ne ba kwagiri ne wannan ne wanda ya fito a ganin ya gane wani sai ce kai ba wasu da arewacin ko ba suna neman wanda za su yi kwana 90 season 2 Eh, sun saka instagram din su ko za ka gwada ka ce kai ba mu da ne da ba fim ba eh. ba dan fim ba ne za ka ce ce wallahi ka gwada kila ka ga ka samu ko haka aka yi wallahi na gwada je kai audition da na gwada sai na je a yau su suka bar ranar audition na jini audition so ran da na je audition din ma tare muka je da su kamar hikima irin muka je muna ta dariya na shiga audition na haɗu da ah, wani eh, shiga ma dai cikin ayyukan 24 din irin ya zama wahala hmm. saboda mutane da yawa sun je jama'a da yawa sun je audition din yanzu tun ma ana yin irin physical audition ba daga baya suka mai da shi ana yi ta mm, whatsapp lokacin issues na corona ya jawo kasan abubuwa haka so muka je physical audition muka shiga cikin arewa 24 muka irin dai da kyar a akwai wani ya ba wani manta ba shi ya fito ma ya kira sunana ya mm. abokin muka je muna zuwa ka shiga cikin arewa 24 muka zauna aka ban script aka ce ka yi acting a matsayin zuwa amma saboda kuma cikin barkano ce so muka shiga a inda ake depends na project a makaranta mm. nan za a dan hada panel akwai chairman akwai waye akwai waye akwai waye yes Su haka aka yi muna shiga na gobe baturi na gobe irin marubutan su eh, eh, wannan su something hajiya eh, giri sana'uran akwai su kamar ina ga akwai fujiyari su liman kamar tana nan da shi da kwana ta sayin bozi mm. da kuma irin wayan da suke a 24 don akwai wasu turawa haka akwai kuma waye irin da shiga audition din aka ce min aka sami mic aka ce zan kalli kamara dan na faɗi sunana ya faɗi lambar wayana ya faɗi shekaru na nawa sannan kuma na yi acting din script din da na karantu so irin wani sin da aka yi a kwana 90 inda aka ce na gargaza mota ga ta nan ka gargaza motar wani sun na fara yi a mm. kwana 90 wanda da yan goyon mata a mota to wannan sun wannan sun din da shi ne audition na shiga na shiga da girgizar motar waye da kankana eh. na shigo na ga irin abin da ya dan tsoro tsoro kawai ne na kama yana na tafi ban dauka ma na ci ba amma ni dama ina ta ce mutane a yi ni za a dauka irin ni na sa ba ni na eh, ba ma wallahi ba wai na sa ba kawai dai ina zole saboda ni mutum ne mai wasa duk wanda ya sani ya sani in dai zaka zauna da ni akwai dan dariya ka mm. kawai ina cewa an dauka ni ne kuma wallahi kaman da wasa suna koma ina da mini project a school ina daidai wani guri Thomas kusan dan batta kawai aka kira na waya muna magana ni da baba sani ya ce su muna kiran ka ne daga arewacin audition din da ka zo kai nan kuma so ya kamata ka zo gobe you should come and sign for the contract kuma a yi magana da iyayenka kuma ya kuma so ka shiga cikin cikai ya ba da kira abin abin ya tabbata ina ka shiga da kira ba su shi an faga shi a lokacin tuko su kira ne shi to alhamdulillah da kira yana da kira mutane da kira da yana so sai yanzu na samu babban yamin asu da eh, wannan lokacin yana gidan shi a garin ne ke nan kano sai ce masa su are 24 su a kuma lokacin yana makaranta sai ke cewa yanzu dole sai baba ya sani aka yi na samu yadda daga wurin iyayena suka yarda suka ce ai namiji ne amma idan na sanin ni waye ne mm. kaza da kaza da kaza shi kenan kawai sai muka fara haka daman already da ka fara fim din ko ce daga samu wannan kayan magana da iyayenka a ah, iyayen sun sun bari yan uwanka yes so akwai irin kalubale daga samu daga family ko abokane ko na abu eh to shi ka san babu abin da ba a yi ba ya zuwa da kalubale mm. balle ma irin abu haka na irin yes yawwa wani abun fim ka san har yanzu a dangin kuma duk wani dan fim yana samun kalubale tun daga dangin su ne ma ka gani wasu a amma da yake ne gaskiya babana mutum ne wanda ya san rayuwa yes kuma tun da ba ni a kaina ba ba a kaina aka fara ba duk da dai babu wanda ya taba fitowa irin kafo su suman ma'azu ai duka a bayan bage su an san sunan su ne amma ba san su ba amma yanzu kaga ai ya zama rangila yawwa to kaga yanzu shi ma duk da dai yana dan suna yana dan eh, me shi cewa special appearance yes so kan dan yi so na samu support a gida daga mahaifiyata da sauran iyayena duk sun nuna ai kawai dai na san me nake kawai shi ne kuma Allah ya kawo ake yi shi kuma yanzu ka zo kasance kanka a labari na kuma ka zo ake cewa me ake cewa ga koya kuɗin gida ka zo kake ganin kamar mutum ya auri mace yana son ta kuma ka zo katsane ka zo magabaɗe kai kake ne da me yasa kake mata wannan sanar mai nasara kuma batun kamar laifin shi ne me sa kake ta yi kake aikata wannan ɗan kallon nan da wani ganin da kake <laughs> ai duk wanda ya kalla wannan recent episode da aka yi yare mm. zai fahimci cewa duk labarin da ya bata na irin wahalar da ya sha mm. da irin situation din da ya shiga ya fito ke neman rillo mm. ka gani ya bata labarin familin shi sun yi accident daga su mutu mm. ya yi aure ya samu kalubale sosai matan ita ma ta tantin kashe shi kana mm. ne so duk irin wannan abu sannan kuma ya zo duka ya gama bata wayannan labaran gaba daya amma still kuma ta nuna ita kamar ba ta tare da shi ko wani abu so ni kuma wannan ganin ta san ya riga da ya bata irin wani labaran wani irin laifi ya mata da ba za ta gafarta masa ta yafe masa ba so amma a ƙarshe ai kaga eh, mutane ko da ko ba kai ɗan waje ma wanda ba a cikin fim ɗin yake ba na san akwai wasu masu irin attitude da irin feelings ɗin da ni na ji eh wasu wasu maybe ba na tai wasu ne mm. ka gane ko da bayan fage na san wani ma zai jo irin wannan abu saboda ai ya wannan kai ma kana cin amana ko ba ka cin amana ah to ai kuma ba ya zai no spoiler ai mutum na ba zan fito ina da abin da zai faru eh karshen ta ma in kashe mai nasara eh mana eh haka eh, zai komai zai iya faruwa eh a cikin labari na eh cikin labarin ka ba eh. sannu mubarak ina ya sannu ya wale eh, <laughs> ka taba budurwa ya kani kan balai wallahi na ranyi da ya kaji farko kawata ce waje ne faɗi sunanta ba eh kani ce eh kawata ce muna shi mm. kawai abin sai ya juya ya dan fara zama wasu yayya sai na wani canza sunan ta bayana na saka irin nemo na sa su wani wasu emojis na soya da wani duniya da wani da wani irin na nukin nan mm. na waye na waye na jejjera da ta yaka ta yaka ta yaka da ta kankare manzan lokacin da na sai na sunan na rubuta asalin sunan da na zaka na babanta ba duk sai na a guri daya a ƙarshe a nan ma bayan na zo sunan da a ƙarshe sai na sa Kannywood <laughs> sai na shi a haka wallahi bayan ta baka kai ai dama lokacin eh. shi ma yaudara na aka yi eh. dariya aka min na ɗauka suna ake yi sai ni ma na taya ashe ashe wai aka ce wai to dama ku gane dariya ba so ba mm. wallahi kar ga wacce na maka dariya tana maka yaki kar ka kuskura ka ɗauka son ka take dan wallahi ka ɗauka su ne maka ban ce ya faruwa hakan ya zama so ba amma kar ka ga ana maka dariya ka na mace na maka dariya tana wani waye in kun haɗu ha kaza kaza kaza kaza ka ɗauka so ne wallahi sai ka shiga za ka ci ubanka dariya ba so ba bayan ita da wacce ta nuna kamar tana son naka mm. ban gara wata kana a ah, wallahi ban gara ba dama can ma kaddara ne ai ka san wani abu Allah yana dan gwada ka to da dan jarabtu sai kuma na gane sai na kama kaina na tsaya babu bayan da budurwa a kanin wannan ɗaya ce wannan ɗaya ce da kama wallahi ban kwana uku ba ka gane gaskiya da ji zuciya na papat wallahi ce ina san nan ba zai yi ba zai kira sau ɗari ba za ta ɗauka ba sai ana bacci dai da ma ne ai ina zan yi uzuri ana bacci ba tashi ba da ce ka fara fim ba eh baka shiga kanin ba wani eh. irin hangi kake ganin za ta yi eh ka sako da eh. tun da dadin ta shigo haka ne eh. komai na Allah ne ni gaskiya me ambition ɗinka irin wallahi ka san me ambition ɗina ina yaro wallahi ba ya sani ka san me zai ke so ba idan ana gobara idan na ga faya sabi sun zo wa wa wa wa sun zo a fito a kunnar ruwa ba ba a kashe a yi taimako a gani eh. sai ya rinka jin daɗi in kai in ciki ina ƙaunar su wallahi ina mugun son faya sabi sai na yaro ka gani in suka zo kashe gobara wannan an shigo da mota a kaga ɗan faya sabis an aura an yi waye an yi ta ƙoƙarin a kashe gobara shi wannan abin kai a wani gobaran da aka taɓa yi a gombe lokacin akwai masallacin da daurawa yake yake tafsir masallacin bello doma nan jika da a wani gobaran duk wani dan gombe ya san wannan gobaran na wani tankan mai wanda mutane da yawa sun mutu su irin lokacin ma ina dan yaro bani da wayo sosai su irin wannan gobaran ma ya sana na kare kauran bayan sa irin yadda na ga suna ta kokarin da suke ana irin ana ta ta mutane wannan abun ya sa kawai eh. ah, ah, <laughs> ah, ni na so bayan sai da na girma ba yanzu ma Allah idan nan sa fire service din yana so amma yanzu kuma gobara ba son sa ake ba Allah ya kare gobara ma ko ta ina Allah ya kare ina za ka samu na kai zan iya yi mana mina ciki sai kuma dan sanda kai a cikin mata uku a kani eh a cikin mata uku a kani a ce ka fito ka zaɓi ɗaya ka aura zan faɗa maka su ba ka aura a cikin su a cikin mata uku zan faɗi maka su a ce za ka aure su dole za ka aure ɗaya daga a ce dole za ka aure ɗaya shi rama sarau <laughs> ah, federal government hadiza gabon kai gabon government ko da bisa abdullahi eh wallahi eh, <laughs> <laughs> a cikin mata uku ce da ɗaya za ka ce dole sai kawo mafi za ka kai min manya manya shi ne ai faɗa maka ne yayi manya ai sai ka zaɓi ɗaya daga na laifin ka sau komin ƙasa a to ai daga saman nan fara za a zo na ƙasa malafin step by step a gaskiya ne sun yi manya ya kamata ka dan sau ga cikin a ce ka zaɓi ɗaya za ka aura rahama sado hadiza gaba da Mr. Abdullahi. Dole na zaɓi duka zai yi auren su. a ce na aure A uku. Ɗaya to. Ɗaya? Eh. Ai da kakuri ne a cikin su. Ai duk ban yi mu'amala da su sosai. Eh ai kawai ba ɗilin ka ɗausa ba da su ba duka. Mr. Abdullahi ba ta da magana. Ta da shi. Hadiza ga wani kuma kamar da ta yi misali kamar tana da zuciya ta musu ado kuma tana da ɗariya ko ba za ta ba da kiyar ba kawai kamar na ɗan jojin ɗin zuwa ga eh, rashin kiyar faɗa shuru-shuru tuwanya za mu samu kwanciyar hankali misali bata kawai ɗaya tambaya ne gaba ɗaya fa mukami ne ne ta ake federal government baka ji kana kira na ce federal government to ga zaba ɗaya wadda ne tafi abu jini ma ta ba ita kuma ta tafi gaba ita kuma da ɗaya international ne wallahi yau ne tashi samu ta tafi paris to je zaba ɗaya zuciya ban su to zaɓi ɗaya a ciki za mu ji wani zaɓin gaskiya eh, kamar da bisa tana da ka kai abdul kawai mu tambaya na gaba ka zaba ɗaya wallah baran zaba ba har ina son su ka zaba ɗaya baran zaba ba ka zaba ɗaya baran zaba ba ok yawwa a cikin mata biyu ka zaba ɗaya to aisha umaira mami mami so na fuki ai ita ta sha eh, ita eh, mm-hmm. mm-hmm. ta yi an sha humaira lai matsayin kan uwa da ke bata a cikin su kana mm-hmm. <laughs> matsayin da ban yar garin uwa ta ne ta ba a kani mu ba san juna ba a cikin su kana faɗa mumi gumbo ko aisha kai malam na ka dakata mun gombe da ruwa tsani garin mu daya muna biyarin gombe duka aisha kuma yana da kuta kamar mahaifiya saboda wallahi eh me ake cewa eh, room din mahaifiya aisha kuma yana da ke playing a rayuwa ta to ka zaɓa ɗaya mahaifiyarta ka aisha kuma yana da ai uwa ce ita ba ka da ce maka room din uwa ba tambaya na gaba da mm. mutum ne ka ba ɗaya mm. wani ka dinga bin tambayar a cikin eh, mutane eh. sai ka hada faɗa eh. wanda ya ci ban zabe shi ko ya hankuri ko DJ Gwamna kan bala'i ko DJ Wani ɗan banzan manajan hotel ya kai ƙara na wurin polis ka sai ne a san kawa yi wasu gane ne sai da muka je ofis. dizel.

shine da yanke ka ajiye lazbi da yanke ka dauki lokacin da mu jamushi da lazbin ka ina kana ina lokacin da zamu shawo shi kana ina dadi na karshe kake dilge ko Anas Mawu <laughs> my CEO banza me zan yi da kai dan iska sha sha sha Anas Mawu Fonsto CEO na kenan ni ka ajiye ga dauki ana zo da yake ba ni sauto ni din ma ai ka ajiye na a wani shikenan um, akwai ranar da kai wata interview mm. wata gani kana cewa za ka yi auren an ce za ka yi auren kanu ka ce za ka yi auren karuwa ma wacce da ke karuwanci a sabon garin ne kace ko ne me yasa ka bada wannan kan su fiyanci ne ba ka gani eh. ai a ah, yanzu misali mm. misali zan ma sai allah ya jarabci wani ba misali na karwancin yanzu dan allah in yanzu zai aure sun ce kare aure ta in ce kare aure ta ka gani a lokacin maganar da na yi bibi ake cewa usulubin na magana wasu za su ji ta kasa amma kuma kasan social media sukan yanke wani zai zama trend a dinga magana idan na ce zan auri karuwa idan ta tuba ta daina karuwancin ai ba laifi ba ne ina ai cewa ne idan ta tuba ta yi tuba ta gudan da su ta daina kuma har abada ba za ta koma wannan halin ba menene a ciki ba da yawa da to shi ne mutane ne su ne shi inda magana ne rusa ba shi domin gwade da wasa dika kula ka da mai a ni ni eh, tun daga fara wannan abun mu ta irin so garin muna interview eh, ne ya kamata a ce ni ne da farko ne eh ai saboda baka da gaskiya ne kuma duk nema kwatin ban ma kwan tambayoyin ah. akwai tambayoyin su nana mana duk ban ma tambayoyin su suwaye da kuma ringin Roshi? Haɗe ce. Ok. Baka taɓa soya da ringin ɗin ba Nina is a freaking tulia ni. <laughs> Ah, ha, ha. So, Abdullah is a lah.